فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها sai manzon Allah Salihu ya ce masu, Ku ƙyale taguwar Allah da ranar shan ruwanta, kada ku cutar da ita.